صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran Mustapha Adam ne a tare da ko a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta uku kuma zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an da lafiya kuma an sha ruwa lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku a cikin fitowar tamu da yadda Allah sun hada da shirin nan na kokun san sai labarin duniya da dumi su. Daga nan kuma sai shirin nan na Afirka yau sannan mu gabatar muku da tafsirin alkur'ani mai girma na watan azumin Ramadan mai alfarma. Sai mu masu saurare. sannan kuma sai kisoshin rayuwa sai amsoshin fiƙihu, sannan a karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kusance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya to yanzu ga abdullahi salo katsina ɗauke da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a bakwai ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato juma'a karshe ta watan ramadan mai alfarma na shekara ta 1399 margayi imam khomeini ya ayyana wannan rana ta zama ranar nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da kuma kare masallacin kudus mai alfarma inda ya bayyana wannan ranar a matsayin ranar kudus ta duniya kuma ya yi kira ga dukkanin musulmi da su raya wannan rana a ko'ina suke a duniya tun daga wancan lokacin ne dai aka fara gudanar da tarukan ranar kudus ta duniya a kasar iran da kuma gudanar da jerin gwano domin nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da kuma yantar da Allah wadai da keta alfarmar masallacin Kudus mai alfarma da Yahudawa suke yi a halin yanzu dai ana gudanar da taruka a wannan rana ta juma'ar ƙarshen watan Ramadan na kowace shekara a ko'ina a faɗin duniya da hakan ya haɗa har da cikin ƙasashen turai domin tabbatarwa duniya cewa musulmi a duk inda suke suna tare da 'yan uwansu falasɗinawa da ake zalunta da kuma neman a kare haƙoƙinsu da yahudawa suka kwace musu a cikin ƙasarsu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 213 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan mayan shekara ta 1808 sojojin napoleon na kasar faransa suka mame kasar spain da haka kuma mutanen kasar ta spain suka tashi domin kora sojojin faransa da suka mame kasar su sai dai wani abin lura a nan shine cewa lokacin kasar spain tana mamaye da kasashe da dama a nahiyar amurka da kuma afirka saboda haka ne mamayar da sojojin sarki napoleon na kasar faransa suka yi wa kasar spain wannan ya sa kasar ta shiga cikin mawuyacin hali na tagayyara mutanen kasar spain sun kwashe shekaru biyar suna gwabza yaƙi da sojojin faransa inda da ƙarshe dai suka samu nasara akan sojin na faransa kuma suka fatattake su daga kasar sai dai lokacin da sojojin sarki napoleon suka yaƙi kasar ta spain a lokaci guda kuma sojin spain suna fuskantar wasu yaƙe-yaƙen a cikin ƙasashen latin amurka waɗanda suke mame da su a lokacin wanda hakan ya sa alatilas spain ta fice daga wasu kasashen da take yi wa mulkin mallaka a yankunan latin amurka da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 133 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan mayun shekara ta 1888 turawan ƙasar ingila suka fara mamayar ƙasar zimbabwe wani bature ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa ɗan ƙasar ingila mai suna cecil rodish shine ya buɗe wa sojojin ingila kofar da suka samu damar shiga kasar zimbabwe kuma suka mame kasar bayan kisan dubban mutanen kasar da kuma mayar da wasu a matsayin bayi bayan sun kammala mamaye kasar ta zimbabwe sun sauya mata suna zuwa rhodesia wato sunan baturen da ya taimaka musu wajen mame kasar sai dai mutanen kasar zimbabwe sun ci gaba da gwagwarmaya da turawan har zuwa lokacin da suka samu yanci a shekara ta 1980 su kuma sauya sunan kasar tasu zuwa zimbabwe masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu sai a gyara zama domin aji labarin duniya da ni Mushaba Adam zan karanto muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin juhal musulunci na iran ya ce isra'ila ba ƙasa ba ce sansanin sojin ta'addanci ne a kan al'ummar falasɗinu da ƙasashen musulmi A raya ranar kudus ta duniya a ƙasashe da dama majalisar ɗinkin duniya ta baiwa habasha dala miliyan 65 domin taimakawa ƙasar ta yanzu ga cikakkun labarin jagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah uzma imam said ali hamna'i ya bayyana cewa isra'ila ba ƙasa ba ce sansanin soja ne na ta'addanci akan al'ummar Falasɗinu da ƙasashen musulmi jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali imam hamna'i wanda ya gabatar da jawabi na ranar kudus duniya a yau juma'a ya bayyana cewa isra'ila ba daula ba ce wani sansani ne na sojojin ta'addanci a kan al'ummar falasɗinu da kuma sauran ƙasashen musulmi imam hamna'i ya kuma ƙara da cewa yin gwagwarmaya a kan wannan tsarin na dabbanci yana nufin yin fada da zalunci da kuma fada da ta'addanci wanda wajibi ne da ya hau kan kowa da kowa kamfanin dillancin labarun meher na iran ya nakalto cewa jagoran juyin halin musulunci na iran ya sake jaddada cewa batun Falasɗinu wani batu ne wanda ya shafi dukkanin al'ummar musulmi da kuma suka tarayya a kai a wani sashe na jawabin jagoran ya bayyana cewa yanayin da aka shiga a duniya a yanzu ya sha bamban da yadda ake a baya don haka wajibi ne mu fahimci cewa a wannan lokacin yanayin ya sauya ta yadda duniyar musulmi za su amfana da shi. an raya ranar kudus ta duniya a ƙasashe da dama a nan iran an yi jerin gwano na motoci da babura domin raya ranar ta kudus da aka saba yi a kowace juma'a ƙashe ta watan ramadan mai alfarma masu jerin gwanon sun ɗaga tutocin falasɗinu sannan kuma suka kona tuta haramtaccen ƙasar isra'ila suna masu bayar da taken mutuwa ga amurka da isra'ila a can ƙasar iraki ma an gudanar da gangami da kuma jerin gwano na raya ranar kudus a cikin birane da dama da suka hada da bagadaza basra zikar nasiriya a can ma ƙasar bahrain an yi jerin gwano a cikin biranen ƙasar mabambanta tare da bayar da takin nuna goyon baya ga al'ummar palestino sai dai an yi waɗannan jerin gwanon ne dai tare da kula da ƙa'idojin kare kai daga cutar corona akalla falasinawa uku ne suka yi shahada a kusa da garin janin na falasino a yau juma'a tashar talbijin ta goma sha uku ta 'yan sahiyoniya ta watsa labarin da ke cewa sojojin isra'ila sun buɗe wuta a kan matasan falasinawa uku a kusa da wani wurin bincike na soja a gab da birnin janin da ke arewacin kogin jordan ɗan rahoton tashar talbijin ɗin ta 'yan sahiyoniya or herlil ya riya cewa samarin falasinawan suna ƙoƙarin kutsawa ne cikin wani sansanin soja domin kai hari lamarin da babu wata majiya bai zama kanta tabbatar da shi sojojin 'yan sahiyoniyar dai sun hana motocin agaji na asibiti isa wajen domin ceto da rayuwar samarin falasinawan uku hausa kai shahada to kuna ta da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran cibiyar azahar ta masar ta ce komai daren dadewa haramtacciyar kasar isra'ila za ta gushe daga doron kasa cibiyar ta al'azahar ta kasar masar da ta fitar da bayani akan abin da yake faruwa a birnin kudus na ƙoƙarin ƙwace gidajen mazauna unguwar aljarrar da 'yan sahayoniya suke yi ta bayyana cewa ko ba jima ko ba daɗe haramtacce ƙasar isra'ila za ta bushe har abada cibiyar ta azahar ɗin ta yi tir da ta'addancin 'yan sahayoniya a kan mazauna unguwar ta sheikh jarrah mazauna wannan unguwar dai suna yin zanga-zanga ne domin nuna ƙin amincewarsu da ƙoƙarin da yahudawa 'yan mamaya suke yi na korarsu daga gidajensu na kaka da kakanni inda suke amfani da karfin bindiga akan falasinawan bayanin na cibiyar azhar ya jaddada goyon bayansa ga al'ummar falasinu da suke ci gaba da kare haƙoƙinsu tare da bayyana cewa ta'addancin na 'yan sahayoniya babu abin da zai ƙara wa al'ummar falasinu sai tsayin daka da ƙwazo kuma tsarin sahayoniya ba zai dawwama ba zai gushe majalisar ɗinkin duniya ta bai wa habasha dala amurka miliyan 65 domin taimakawa ƙasar a jiya alhamis ne dai majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa ta saki kudaden da suka kai dala amurka miliyan 65 a matsayin kudin agaji ga ƙasar habasha sanarwar ta ci gaba da cewa za a yi amfani da dala miliyan 40 daga cikin kudin domin wanzar da ayyukan agaji a yankin tigray inda aka yi yaƙi a cikin watan nuwamba na shekarar da ta gabata har ila yau za a yi amfani da sauran miliyan 25 domin ayyukan agaji a fadin ƙasar ta habasha da ya hada da yankin oromiya da yake fama da fari farin da aka yi a yankin na oromiya ya lalata rayuwar mutane da dama da suka hada da ƙananan yara da suka rasa abinci mai gina jiki a makon da ya gabata ma dai wani ayari na kayan agajin na majalisar ɗinkin duniya ya isa garin samre inda aka baiwa mabukata kayan da suke bukata da su na abinci mai gina jiki da kuma magunguna to ƙarshen labarin duniyar kenan ma sauraro yanzu sai ku gyara zama domin ku saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda ayyukan ta'addanci suke lashe rayukan mutane ne a ƙasar Burkina Faso sakamakon ci gaba da karfin da kungiyoyin 'yan ta'adda suke yi a yankin yammacin afirka da kuma sahel da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bincike da nazari suna nuni da cewa yana daga cikin dalilan bullar ta'addanci a duniya gurbatan tunani matsalar kwakwalwa dambaruwar siyasa ta taɓarɓarewar tsarin rayuwar zamantakewar al'umma musamman a fagen rashin tarbiyya rashin ilimi matsalar tattalin arziki da sauransu baya ga waɗannan muhimman matsaloli wasu dalilai suna ƙara yin gagarumin tasiri wajen bullar ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka kamar batun cin hanci da rashawa watsuwar talauci a tsakanin al'ummar ƙasa sakaci sakaci da rashin kula da harkar lafiyar al'umma rashin adalci a halin zamantakewar al'umma taɓarɓarewar matakan tsaro hana tofa albarkacin baki rashin ingantaccen tsarin iyali rashin ingantaccen tsarin shugabanci da sauransu hakika karuwar kungiyoyin ta'addanci a nahiyar afirka misalin kungiyar boko haram a kasar najeriya da'ish a libya alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara ashababul mujahidin a somaliya ansaruddin a salafi Aljihadi a kasar mali da harakatu tauhid wa jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar misali yadda ake samun haɗin kai a tsakanin ƙungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci baya ga kulla kyakkyawar alaƙa da manyan ƙungiyoyin ta'addanci na duniya lamarin da ke ƙara ba su damar samun kuɗaɗen shiga da makaman yaƙi a mahangar kwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame matattara kungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a kasashe da yawa na nahiyar rashin taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin kasashen yankin sakaci wajen barin kungiyoyi har su yi ƙarfi a fuskar samun goyon baya kuɗaɗe da makamai wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a yankin afirka da yankin sahel muhammad bin Chambas ya yi gargadin cewa ayyukan wuce gona da iri tsakanin al'umma da kuma yadda 'yan ta'adda suke zafafa a kaddamar da hare-haren ta'addanci kan jama'a da dukiyoyinsu suna ƙara janyo rusa matakan tsaro da zaman lafiyan al'ummar yankin yammacin afirka da na sahel ibn chambers ya ƙara da cewa duk da ƙoƙarin da ƙasashen yankin yammacin afirka da na sahel suke yi a fagen yaƙi da ta'addanci amma ƙungiyoyin ta'addanci a yankunan suna ci gaba da ƙaddamar da hare-haren wuce wuce gona da iri kan fararen hula da jami'an tsaron kasashen da kuma daukan kananan yara aikin soji musamman a kasashen burkina faso mali niger da najeriya a shekarar da ta gabata ta 2020 wakilin babban sakataren majalisar Dinkin duniya muhammad bin chambers ya fayyace yadda matakan tsaro suka taɓarɓare a ƙasar burkina faso da cewa har zuwa watan yunin wannan shekara tashe-tashen hankula sun tilasta wa mutane da 921 tserewa daga muhallin su a kasar lamarin da ke fayyace cewar an samu karin adadin 'yan gudun hijira zuwa kashi 92 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 harin baya-bayan nan da aka kaddamar a kasar burkina faso shine na ranar litinin da safe na wannan mako da muke ciki inda wasu gungun 'yan ta'adda da yawan su ya kai kimanin 100 akan babura da motoci suka kaddamar da harin ta'addanci kan ƙauyen kudel da ke karamar hukumar potori a gundumar kwamanjari a gabashin kasar burkina faso kusa da kan iyaka da ƙasar Nijar ta hanyar buɗe wutan bindiga kan mai uwa da wabi tare da bunka wuta wa gidajen jama'a. Wani jami'in gwamnatin ƙasar Burkina Faso ya bayyana wa manema labarai cewa saboda yawan 'yan ta'addan sun yi ƙawanya wa ƙauyen ne suna bi gida-gida suna bunka wuta tare da harbin duwan da ya fito zai gudu musamman jami'an gwamnati. yawan mutanen da harin ta'addancin ya lashe rayukansu sun kai talatin da suka hada da maza da mata tare da jikata wasu fiye da ashirin na daban kuma wasu suna cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai yayin da wasu majiyoyi ke bayyana cewa akwai jama'a da yawa da suka samu nasarar tserewa daga ƙauyen zuwa yankunan Nijar da suke kusa da kan iyakar ƙasarsu ciki har da wasu da suka samu raunuka. wannan harin ta'addanci ya zo ne bayan kimanin mako guda da 'yan ta'adda suka kai harin wuce gona da iri kan wata tawagar matafiya ciki har da 'yan jarida da suka fito daga kasashen yammacin turai inda harin ya lashe rayukan mutane hudu ciki har da 'yan kasar spain biyu da ɗan kasar ireland guda ɗaya kasar burkina faso kamar kasashen mali da niger ne da suke makwabtaka da ita tana fuskantar hare-haren ta'addanci tun daga shekara ta 2015 kuma ƙungiyoyin da suke kaddamar da da hare-haren ta'addancin suni kungiyar alka'ida da na da'ish tun bayan bullar masifar kaddamar da hare-haren ta'addanci a kasar burkina faso a shekara ta 2015 hare-haren sun lashe rayukan mutane fiye da 1,200 tare da tilasta wasu fiye da miliyan guda tserewa daga muhallinsu kuma hare-haren ba su bambance tsakanin ƙananan yara da mata gami da tsofaffi kamar yadda 'yan ta'adda suke kwasar yara domin tilasta musu aikin soji tare da yin fyaɗe ga mata da su sunan kuyangu kamar yadda a ranar 21 ga watan afrilun da ya gabata da wannan shekara 'yan ta'addan sun kaddamar da harin wuce gona da iri kan tawagar jami'an tsaron kasar burkina faso inda suka kashe sojoji biyar tare da jikkata wasu uku na daban har ila yau a makon da ya gabata 'yan bindiga sun kashe mutane sha takwas a ƙauyen yattako kuma mutane da dama suka kaurace wa muhallinsu sakamakon halin firgici da yankin ya shiga a cikin watan fabrairun wannan shekara ta biyu 2021 'yan bindiga sun bi su ne na kiyoyi akan hanyar wucewar jama'a zuwa kasuwa a ƙauyukan markwi da takabango da suke arewacin ƙasar burkina faso inda tashin nakiyoyin suka yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas daga cikin hare-hare mafiya muni da mayakan ƙungiyoyi masu ikirarin addini suka kaddamar a ƙasar burkina faso akwai harin watan disamban shekara ta 2019 wanda ya lashe rayukan mutane 115 gami da mata da jami'ai jami'an tsaron ƙasa da kuma 'yan ta'adda masu yawa a wata sanarwa da shugaban kasar burkina faso roch christian kabore ya fitar ya bayyana cewa jerin hare-hare mafiya muni da suka lashe rayukan dan adam waɗanda aka kaddamar a kasar burkina faso da ba a ga makamantansu ba tsawon shekaru biyar da suka gabata su ne hare-haren da masu ikirarin jihadi suka kai shiyar arewacin kasar inda suka yi gumurzu da jami'an tsaron gwamnati da haka ya kai ga lashe rayukan fararen hula 28 kuma mafi yawan su mata da sojojin kasar bakwai sannan tamanin daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a gumurzun 'yan ta'adda ne harin farko 'yan ta'addan sun kaddamar ne kan sansanin sojin kasar a garin aribinda da ke lardin som inda gumurzu tsakanin bangarorin biyu ya lashe rayukan sojojin gwamnati bakwai da na 'yan ta'adda tamanin sannan barin wuta da 'yan ta'addan suka yi kan jama'ar gari da harin ya ritsa da fararen hula mafi yawan su mata ne a bayanin da babban hafsan sojin kasar burkina faso ya fitar yana dauke da cewa wasu gungun 'yan ta'adda sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan sansanin sojin kasar da ke garin arbinda da kuma al'ummar gari daga cikin kashe-kashen gilla mafi muni da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka aiwatar kan al'ummar burkina faso akwai harin watan nuwamban shekara ta 2019 inda mayakan kungiyar ta'addanci suka kai hari kan motocin bas-bas da suke dauke da 'yan kasar burkina faso masu aiki a wani kamfanin kasar kanada a Burkina Faso a shiyar gabashin kasar da harin ya sanadiyar mutuwar mutane 37. a wani rahoto da aka gabatar ga gwamnatin burkina faso yana ɗauke da cewa tonon zinare yana ɗaya daga cikin hanyoyin samun kudaden 'yan ta'adda tare da samun damar ci gaba da gudanar da ayyukan su na wuce gona da iri kan al'umma shugaban wata cibiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa a kasar burkina faso olu chambo shine ya gabatar da rahoton yana fayyace cewar ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna amfani da ma'adanai misalin zinare wajen samun kuɗaɗen shigar su a burkina faso magoya bayan ƙungiyoyin da suka mame wasu yankuna da ake haƙo zinare a kasar musamman wuraren da gwamnati ta ƙaurace musu suna amfani da wuraren wajen kera abubuwa masu fashewa wani bincike da aka gudanar yana nuni da cewa kudaden shigar kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin tun a shekara ta 2016 a cewar cambo ya kai kimanin euro miliyan 120 zinare yana daga cikin tsarin tattalin arziki mai mahimmanci ga kasar burkina faso tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata kuma kasar da take da mutane fiye da miliyan ashirin a tsakanin kasashen yankin yammacin afirka a shekara ta 2000 2007 kasar burkina faso tana samar da zinare fiye da tan 52 inda a shekara ta 2018 a cewar masana'antar ma'adanan kasar zinare yana daga cikin tsarin tattalin arziki mai mahimmanci a kasar burkina faso tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata kuma kasar da take da mutane fiye da miliyan 20 a tsakanin kasashen yammacin afirka a shekara ta 2007 kasar burkina faso tana samar da zinare fiye da tan 52 daga shekara ta 2007 zuwa 2018 kasar burkina faso tana samar da zinare fiye da tan 52 a cewar masana'antar ma'adanan kasar Olucambo ya jaddada cewa idan har kasuwancin zinare yana ɗaukar nauyin 'yan ta'addan kasar to lalle kudaden da ake samun ɗaukar nauyin aiwatar da ayyukan ta'addanci a burkina faso suna zuwa ne daga kasashen waje inda tsakanin shekara ta 2015 da 2018 an kaddamar da hare-haren ta'addanci da ba za su gaza sau 120 ba a cikin faɗin ƙasar sakamakon haka daga waje ake ɗaukan nauyin ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar burkina faso hakanan shugaban cibiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar burkina faso oluchambo ya ƙara da cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna samun kuɗaɗen shiga daga kuɗaɗen da suke karɓa a hannun jama'a a matsayin haraji domin ci gaba da gudanar da ayyukansu musamman daga makiyaya da masunta hakanan daga masu wucewa akan hanyoyi da suke yin yankunan da suke ƙarƙashin su baya ga wawushe dukiyoyin jama'a da suke yi a lokutan da suka kai hare-haren wuce gona da iri kan ƙauyuka da garuruwa a fadin kasar kamar yadda a wasu lokuta kudaden shigar irin waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci suke zuwa ta hanyar kwace da satar dabbobi da sace mutane domin karɓan kudaden fansa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo jiki a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madalla yanzu kuma ga tafsirin alƙur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak tafsirin alkur'ani mai girma الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين mun gode Allah subhanahu wa ta'ala bisa علينا نئم من marasa iyaka ubangiji allah a cikin wannan wata na ramadan ka sanya mu daga cikin bayanka na gari waɗanda za a buɗe musu ƙofofin rahama a ranar kiyama kuma a nuna musu hanyar shiga aljanna bi haƙƙi muhammad al tahirin to alhamdulillah har yanzu dai mana cikin tafsiri na wannan sura suratul gashiya kuma cikin yarda Allah za mu ɗora daga gurin da muka tsaya a jiya da dare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم سري الله daga shaidan lalanan ne abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim yadda aka kafa su da kuma ƙasa yadda aka shimfiɗa ta. Sannan Allah ta'ala yake cewa wa ilal jibali haka shi ma mai dubi zuwa tsaunuka mana kaifa ba yaya Allah ya kafa waɗannan duwatsu tsaunuka manya-manya da muke ganin su. mai dubi mana zuwa ga ainihin yadda aka kafa su suka zama turaku ne turke ne da allah ya kafe ƙasa da su bai kamata a ce dan adam ya yi wannan tuntuntuni ba ya kuma duba ya gani yadda allah ta'ala ya sanya waɗannan duwatsu suka kafe ƙasa ta yadda wannan duniyar ko wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta in an ce kamar yadda ya tabbata tana kan ruwa ne to ba za ta tambal tambal da mutane ba domin Allah ya sanya waɗannan duwatsu suka zama turke domin su kafe ita ƙasa ɗin waɗannan duk wasu abubuwa ne na hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala a kenan waɗannan bai kamata mutum ya yi tuntutuni game da su ba bai kamata mu duba mu ga inda al'amuran da suke tattare da waɗannan halittu na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba yaya abubuwan suke sai mutum ya zama ya shagala da wani abu daban to daga nan ubangiji yake cewa wa ilal ardi ita ma a yi dubi mana zuwa ga ƙasa yaya ubangiji ya shimfiɗa ƙasa ɗin nan ƙasa wacce muke takata a shimfiɗa ta nan in ka je gurare a gonaki ne a fili ne fetal inda allah ya shimfiɗa ƙasa in ka zo kana tafiya nan ka ga ƙorama a nan gefen nan ka ga gashi nan ƙasa ce ta shuka za a iya shuka a kai kai ta tafiya inda Allah ta'ala yake cewa siru fiha layaliya wa ayyamin aminin ku tafi a bayan ƙasa ɗin nan da daddare ne ko a cikin wuni ne ko na cikin aminci ku ta tafiya akan a doron ƙasa to wannan waye ya shimfiɗa mana wannan ƙasar da muke takawa muke rayuwa akai muke gina gidajen mu muke yin hanyar dogo a kai gashi nan jiragen ƙasa suna tafiya a kanta ga shuke-shuke wane ne duk yayi wannan ubangiji yake cewa wa ilal ardi mu duba mana yaya allah ya shimfiɗa ta ya kasance ya tabbatar mana ta domin amfanuwa kanmu duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata mutum ya tuntuntuni a kai kuma hatta wasu abubuwa ma na ma'adinai da muke cirowa muna amfanuwa da su gwalagwalai kake so a cikin ƙasa nan ana haƙo gwalagwalai ana haƙo abubuwa su lu'ulu'u ne ga sunan dai hatta man fetur ɗin nan ga sunan abubuwa duk suke ma'adinai daban-daban wanda ɗan adam yake amfanuwa da su to duk suna ƙarƙashin ƙasar nan to Allah ta'ala duk shine ya kawo waɗannan abubuwa ya sanya su domin amfanin ɗan adam to me yasa ɗan adam da Allah ya masa haka don rayuwarsa ta zama managarciya me yasa dan adam yake mantawa da ubangiji yake mantawa da waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya yi masa to kenan in kai tambaya to duk waɗannan abubuwa waɗanda suke inkarin samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala to waye waɗannan abubuwan waɗansu waɗanda suke ba su da ainihin tunani managarcin tunani da za su iya dawo da kwakwalwarsu ta yi tunani na hakika ta rusko musu wannan ubangiji mai hikima sai ka ji sun ce a ah, ai an samar da abin ne an sudufa sudufa me sudufa haka kurin abin ya zo ya samu da kansa sudfatan babu wani tsimi ba tanadi babu wani tsari haka kurin aka waye gari aka ga abu to idan abin haka yake to rayuwa gaba ɗaya bata da ma'ana kenan sannan kwakwalwa dan adam za ta zama ta'atil gaba ɗaya za ta zama bata da amfani kenan bata aiki kenan kwakwalan mutane kenan domin yanzu misali ka fita daga gidanka sai ka shigo ka zo ka buɗe ɗakinka ɗakinka da akwai talabijin a jikin bango akwai kujeru akwai kayanka na alfarma akwai kuɗaɗenka da dukiyanka a ɗakinka kuma makullin nan na hannunka sai ka kasance ka rufe ka fita ka tafi ka dawo kana shigowa sai ka ga cewa duk waɗannan kayan da ke ɗakin nan naka babu su an kwashe kuma gashi da ka zo ka ga kofar ma a buɗe kana zuwa me zaka fara cewa zaka ce waye ya zo yi wannan abu ah to kai da kake neman waye wannan abu me yasa kake neman wanda ya yi wannan abu me yasa saboda ka ga wani abu wanda ya baka mamaki wanda kake tsammanin tabbas abun ba zai faru haka shi kadai ba kenan dole akwai wani wanda ya zo ya yi abin kwakwalwar ka abin da ta fara gaya maka kenan to a nan idan baka imani da Allah wanda ya halicci sama da ƙasa da taurari da wa'annan ababen halittan ba to kai ma a nan irin wannan ya faru a ɗakin ka sai ka ce a wannan ai sudufa ce me yasa a nan ba za ka ce sudufa ba ce sai ka ce awa abin haka kurin da kansa ya faru ai in dai da gaske ne to ashe mutane ya kamata su dinga kansu adalci duk abin da ka gani ya kamata ka fara tunanin waye ya yi wannan yanzu da kaga wata kujera kyakkyawan kujera an yi ta an yi mata fenti mai kyau an kera ta ta yadda kowa ya gani zai sha'awar wannan kujeran da ka zo mai ake cewa kai amma wannan kafinta masha Allah ina kafinta ne wannan haka da ka ji mutane suna faɗa ko ba haka bane ina kafintan da ya wannan ko kuma wani gida ka zo shi wato wani guri sai ka ga wani gida an kere shi daga nesa ya keru an gina shi ya ginu da ka zo za ka shige cewa kai wannan magini ina yake ne amma ginin nan ya fa'i kyau a ina kuka samu wannan maginin tunaninka zai fara zuwa wajen maginin da ya yi wannan ginin to me ya samu saboda tsaban jahilci Allah ta'ala shi ya saman nan shi ya waɗannan duk taurarin nan ranan nan watan nan duk abubuwan nan shi ya samar da su gashi ya ce mu dubi zuwa ga halittar raƙumi ma da wannan sama da ya ɗaga ta da ainihin duk waɗannan abubuwa da ya samar ƙasa ɗin da ya shimfiɗa waɗannan tsaunuka da ya kakkafe ƙasa da su Allah ya ce mu dube su to me yasa ba za mu yi tunanin waye ya yi waɗannan ayyukan ba mu fara tunanin waye samar da su kafin mu kasance mun shiga cikin wani wadi na ainihin gafala da nuna cewa ban ma san me muke ba to duk abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya jawo hankalin mu anan shine mu tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ba an yi su a bisa sudufa bane ba kuma an yi su haka koren bane ba tare da dalili ba to Allah subhanahu ta'ala shi ne ya yi dukkan waɗannan abubuwa ya kuma kasance ya samar da su saboda haka a irin waɗannan hanyoyi da aka kasance a kai na tuntuntuni irin waɗannan hanyoyi ne ɗan adam zai iya bi ya dawo zuwa ga ubangiji wanda ya halicce shi waɗannan hanyoyi ne na tadabburi da tuntuntuni a waɗannan ababen halitta ɗan adam zai iya riskan hakikanin wanda ya samar da shi amma in ka zama ka sarayar da hankalinka ka shiga cikin gafala to ba za ka taba gano irin waɗannan abubuwan ba domin Allah subhanahu ta'ala a wasu ayoyin duk yana yi mana ishara da dangane da ababen da ya halitta Allah ta'ala yana mana ishara yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq da sannu za mu nuna musu ayoyinmu haka Allah yake nuna mana da sannu Allah zai nuna mana ayoyinsa fil afage a sasanni sasannin saman nan ga sunan ayoyin Allah daban-daban wafi an fusihim haka ma a jikunan mu ga kiɗa Allah ta'ala za ka ji kai ka dawo a gajiye Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala da ya halicce ka tashi ka nemi abinci ka fita neman abinci ka dawo a gajiye sai ya sa maka bacci baccin nan in ka kwanta sai ka samu hutawa duk waɗannan gajiyar ta fita wannan abin da Allah ya yi a jikunanmu son mu yake yi inda Allah zai cire mana bacci baki ɗaya ɗan adam ba zai mu ba sai dai kana tafiya kurin a tsakiyar rana sai ga wannan ya faɗi a nan wannan ya faɗi a can kaga duk kowa yana mutuwa saboda babu hutu to Allah ta'ala sai ya sanya hutu tattare da ɗan adam domin mutum ya huta ya samu wani lokaci da zai huta wannan jikin nasa ya je ya yi aiki da safe da rana to dare na yi ya kasance ya zama cikin wani hali waje annan laila libasa Allah ya sanya wannan dare ya zama sutura ta suturce dan adam ya je huta ya samu hutu duk waɗannan ubangiji ne yake yanzu amma mun kasance cikin gafala to duk waɗannan suna daga cikin ayyuka da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi domin ya tabbatar mana da ƙudurarsa da kuma cewa duk waɗannan al'amura waɗanda aka ambata babu wanda ya yi su ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba babu wani ubangijin da ke tadbirin samawat duk al'amuran da ke mai wal ardin da abubuwan da ke kasai sai shi ubangiji shi kadai subhanahu wa ta'ala to abinda Allah yake so kenan mu dawo da kwakwalan mu dangane da waɗannan al'amura wasu haka in muka dawo da wannan muka yi wannan tuntuntuni muka dawo da kuka alamu zuwa ga waɗannan abubuwa muka miƙa wuya ga ubangiji to ubangijin da ya alkawari ranar kiyama idan wannan rana algashiya wacce za ta lullube jama'a ta zo ya alkawari ga abin da zai faru wujuhun yau mai zin khashi'a sannan kuma wujuhun yau mai na'ima ga waɗannan sun tafi wuta ga abin da ke cikin wuta ga waɗannan sun shiga aljanna ga abin da ke cikin aljanna to in muka tabbatar da waɗannan a halittu da Allah ya jero shi ya yi su to don ya yi mana alkawarin wannan rana za ta zo kuma ga abin da zai faru a wannan rana din to dan adam ba zai shiga shakku ba da dama ga abubuwan da Allah ya tun a duniya yana kallo yana gani yana tabawa yana ji tare da cewa tabbas ya yi imani ubangiji ya samar da su to ranar kiyaman da bamu ganta ba bamu taba ta ba bamu ji ta ba to tabbas gaskiya ce kuma za ta zo kuma abin da Allah ya ce zai faru lalle zai faru a wannan rana shine sakon da Allah yake so ya isar ga gare mu baki ɗayan mu abin da zai biyo ba yanzu shine kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bayan sun fito faɗin haba kuka mai yasa baka bari muka faɗi laifin da shatima aikata ba kuma mai yasa baka faɗa ma kotu malam shine wanda yake goya mana baya ba goga ya ce na fi so shatima su hukunta malam da kansu kuma su ma wata rana ina mai tabbatar maka za su zo inda muke amma hukuncin malam ba a kotu ya kamata ya ƙare ba ka bar shi da su shatima dama yana jin haushin shi akila ya ce gaskiya na ji daɗi da ka ba da labarin abin abin da su oga suka yi ma naziru goga ya ce ai tun da na gan shi a kotu na san su shatima ne suka faɗa mashi shi yasa na ce sai na faɗa mashi makotu ko dan naziru ya san cewa ba ni ne na kashe mashi iyaye ba haka aka ta su sai gidan maza Naziru yana rakuɓe yana kuka sai kallon oga yake yi shi ma shi yake kallo bai taɓa tausayin wani ba amma a yau da ya ga Naziru shine wanda suka kashe ma iyaye sai ya je yana da na sanin kashe su baba kamal ne ya kama Naziru suka nufi gida tun da aka yanke masu goga hukunci hankalin nazir ya kwanta a ranar ko wajen aiki bai je ba shi ɗaya ya wuni a ɗaki duk jin jikinsa yake babu daɗi hannun shi kuwa riƙe yake da hotunan iyayen shi hawaye suna bin fuskar shi addu'a yi allah ya nuna mashi baba na binni wata rana dariya malam da matar shi kawai suke yi matar malam ta ce gaskiya malam ba ka da kyau yanzu shi kenan yi mana bukulin cin kaji da samun kuɗaɗe malam ya ce ban da abinki ai gara mu rasa komai da a kama ni wallahi na san da hadani aka kai kotu ni ma sai an ɗaure ni ita dama irin wannan harkar ai haka ta gada kullum ina faɗa musu su kiyaye domin na sani wata rana dole a kama su shi yasa na nuna babu ruwana kuɗin da suke samu ai san mani kawai suke yi ni dai daɗin da na ji rumbuna cike yake da abinci nan da shekara biyu ma ba zan nemi abinci ba shi yasa duk lokacin da goga ya tambaye ni akwai abinci nake ce mishi saura kaɗan bai san ɓoyewa nake yi ba saboda na tara kuɗin wata rana kada arzikin su ya ja baya sai yanzu nake takaici da ya tambaye ni shinkafa ta ta ƙare na ce mashi akwai saura murmushi ta yi ta ce oho dai tunda muna da abinci can da ta matse masu amma malam baka tsoron duk ranar da suka fito su rama abin da kai masu malam ya ce nan da shekara biyu fa kafin lokacin nima na bar garin nan dan na ga yanzu makarantar tawa ta fara ja baya yara sai guduwa suke wani lokacin ma sai na duba a ce min wai sun tafi gida kuma kin ga yanzu iyayen yara sun rage kawo mani yara ko wani dan bakin cikin ne aka samu ya mana zagon ƙasa oho kin ga kuwa tun ina da sauran mutunci na kafin mutanen gari su farga da abin da nake yi gara mu ko ma wani garin ta ce amma dai ba yanzu za mu tafi ba ko malam ya ce haba duka fa yau ne aka ɗaure su sai nan da shekara ɗaya da rabi sannan za mu tashi kin ga yanzu na zuba amfanin gona idan muka tafi sai dai na biya kuɗin a mana aiki amma idan muna nan ga yaran banza nan waɗanda iyayensu suka kasa ciyar da su suka kawo su wajena ai sai su yi mani aiki dariya ta yi ta ce allah kai mu kaga kafin lokacin saudi ta gama firamare malam ya ce amin washe gari bayan naziru ya zo gareji ya sa aka kira mashi samuel bayan sun gaisa naziru ya ce ina list ɗin siyayyar da kuka yi jiya dariya samuel ya ce oga ga tana na manta ban baka ba ko da yake ai jiya baka shigo ba naziru ya ce duka waɗannan yawan kuɗin da aka kashe kenan samuel ya ce wallahi kuwa wannan karan ma kayan sun ƙara kuɗi saboda ni ne ma ya yi mana sauki amma kowane ai ya rubuta price ɗin shi farashi na shi jinjina kai naziriyar yana murmushi samuel ya ce amma uga lafiya kuwa saboda ba haka ka saba mana ba idan muka dawo daga kano nazir ya ce ba komai kawai canjin da kuka maido mani ne na ga yayi kaɗan domin kuɗin da na baku sun fi waɗanda kuke tafiya da su yawa kuma nima na je kanan jiya shi yasa na mamakin da na ga farashin kayan da kuka siyo sun fi nawa yawa saurin kallon shi samuel ya ce oga kai ma ka je sayan kaya ne jiya amma to gaskiya inda ka je ba su san kan kaya ba kila dai sabon waje ne hannu nazir ya sa ya ɗauko katin da wannan mutumin ya bashi ya hada da list ɗin da ya rubuta mashi farashin ya miƙa mu samuel yana faɗin duba ka ga list ɗin wannan kuma katin mutumin da na je wajen shi ne kila ko za ka san shi zuwa ce ta fara keto ma samuel ganin katin wajen da suke suka je ne mikewa tsayayyayi yana goge zufa yana faɗin amma oga shine ya rubuta maka wannan price ɗin kuwa nazir ya ce sosai kuwa ya ce shine yake da wajen kuma idan ka duba rubutun da yake jiki takardar da taku duk rubutun mutumin ɗaya ne samuel me yasa kai haka ashe dama tun lokacin oga habibu cutar da shi kake yi ya yarda da kai amma kai kana cutar da shi mai yasa dukewa samuel ya yana kwalla ya haɗe hannun shi biyu yana faɗin don allah oga ka yi haƙuri ba na so wani ya ji wannan maganar wallahi za su tsane ni kada ka faɗa ma oga mai wajen nan na san zai kore ni ne na daɗe ina aiki a nan idan aka kore ni ban san inda zan je ba na san na daɗe ina cutar da garejin nan amma a mun haƙuri daga yau ba zan ƙara ba na yi alƙawari naziru ya ce tashi ka zauna mu yi magana gyara zama ya a ƙasa yana faɗin nan ma ya yi ina jin ka oga yanzu kuma ga shirin na amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جماعة سارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu to a yau dai ga wasu tambayoyi da ainihin wasu bayan allah suka turo ko da yake akwai wani wanda ya rubuto wata tambaya ta gurub dinmu na gurub din amsoshin fikihu yake cewa wato gurub din whatsapp kenan yake cewa shin idan muna so mu dinga aiko da tambayoyi banda wannan hanya ta gurub din whatsapp akwai wata hanya ta daban to a gaskiya tun da dai dama abin da ya sa muka sa shi amsoshin fikiyu don ake turowa ta hanyar gurub din whatsapp tun da mafi yawa al'umma kowa dai yana yin whatsapp kuma ba wani kuɗi mutum zai kashe mai yawa ba balle a ce ya bugo waya ya yi tambayoyi din to saboda haka ne mafi sauki a tunaninmu tun da duk waɗannan tambayoyin mafi yawa ta nan ake turowa yawwa akwai dai waɗansu lokuta za ka ga cewa wasu ɗaiɗaiku sukan bugo mana daga jamhuriyar niger daga najeriya ma wasu sukan bugo ta waya su yi tambaya din amma za ga cewa saboda waya mutum ya ce zai bugo kowane lokaci za ta ci masa kuɗi da yawa musamman al'amura na ƙasa da ƙasa daga wata ƙasa ka bugo zuwa wata ƙasa saboda haka dai wannan dai zaure da muke amsan waɗannan tambayoyi in mutum ya aiko ya wadatar insha Allah. to wannan yake cewa akaramakallahu assalamu alaikum tambaya ta a nan ita ce menene hakikanin dalilin da ya sa a cikin kiran sallah na 'yan shi'a mabiya mazhaban ahalul baiti suke ƙara wani abu wanda ahalus sunna su ba sa faɗa wato suna cewa ashadu anna aliyan waliyullah ko akwai wani abu da ya sa 'yan shi'a suke wannan to idan wannan tambaya to tambaya ce mai muhimmanci haka ne gaskiya ne a cikin kiran sallah shi'a suna kara ashadu anna aliyan waliyullah bayan sun ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai su ce ashadu anna aliyan waliyullah to dalili akwai al'amura ne na tarihi wato abubuwa sun faru a tarihin addinin musulunci a wasu lokuta bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗansu daga cikin musulmai saboda tsabar wani abu na gaba da ƙiyayya da hassada sai ya kasance shi mu'awiya ɗan abu sufiyanu wanda a lokacin shi yana gwamnan usman ne wato wanda a wancan lokacin aka sanya shi wato halifa na uku dai shi ya sanya shi ya zama gwamnansa a syria wato a damascus to shi kuma bayan da aka zaɓi imam ali ya kasance a wannan lokacin bayan wafatin shi ah, halifa na uku wato usman bin affan saboda haka shi muawiya eh, ya yi abubuwa da dama ya yi kirkire ya yi abubuwa na nuna hassada da ƙeya hasali ma ya ƙi biyayya ga shugabansa wanda yake shi al'umma a wannan lokacin bayan mutuwar shi usman din al'umma suka taru suka ce ali lallai shi ne ali zai ba da hannu suka yi masa bai'a to shi muawiya ya yi wasu abubuwa na tirjiya to banda wannan sai ya shiga lalata da kuma ɓata sunan aliyu bin abi talib ya dinga yada zagi da la'ana ga wannan bawan allah hasali mu'awiya ya mai da shi wajibi a kan mimbari na sallar juma'a cewa sai an yi la'ana ga aliyu bin abi talibin wannan yana nan a cikin littattafai na tarihi a tsakanin ba wai littattafan shi a littattafan halin suna ma duk abubuwa ba wanda bai san wannan ba to su 'yan shi'a domin su nuna wa jahilan waɗanda suke ba da kunnansu ga mu'awiya su nuna musu cewa abin da mu'awiya ya faɗa ya ce su dinga yi na zagin ali abu ne wanda yake ya saba wa addini ya kuma saba wa muru'a ya kuma saba wa dukkan wala al'amura hatta na zamantakewa sannan alin nan su waɗannan jahilan da suka biya wa mu'awiya suke zagin ali to shine su mabiya ali din suka ce gara su kuma maimakon inda suke tsinewa alin nan ya kamata su kuma su dinga nuna al'umma cewa ba alin nan da kuke zagi fa waliyin Allah ne ba aliyin nan fa da kuke zagi babban mutum ne waliyin Allah ne yana da kusanci zuwa ga Allah ya yi ayyuka da dama na taimaka addinin nan mu'awiya da ya sa kuke yin wa'annan abubuwa ranar kiyama ba shi kadai zai girbi abin da yake yi ba Kuɗin ma kuna da naku laifin idan kuka biye wa muawiya da abin da ya sa ku kuna yi na zagin aliyu bin abi talibin to wannan ne ya sa mabiya wato manzon Allah mabiya kuma gidan ahlul baiti sai suka ce to mafi girman gurin da ya kamata a dinga sanar da al'umma matsayin ali shine bayan an yi kiran sallah an ce ashadu anna muhammadar rasulullah to kuma a ce ashadu anna aliyan waliyullah bayan an ce mun shaida da gaskiya cewa muhammadu manzon allah ne to kuma mu faɗa cewa mun shaida da gaskiya ali waliyun allah ne wannan kurin shine dalilin da ya sa mafi girman dalili dai akwai 'yan dalilai daban-daban amma wannan dalilin don mutane su fahimci cewa wannan mutum waliyin Allah ne ku daina sakin baki a kansa yana ɗaya daga cikin mafi girman al'amari shi yasa tun daga wancan lokacin har yau har zuwa wannan rana duk inda ka sami mabiya mazhaban albeti a kiran sallah sukan ƙara wannan magana ta cewa sun shaida ali waliyun allah ne ina fata an fahimci amsar wannan tambaya din to saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad To yanzu ga maimacin labaran duniya. Jagoran juyin juhar musulunci na Iran Ayatollah Uzma Imam Said Ali Khamenei ya bayyana cewa isra'ila ba ƙasa ba ce sansanin soja ne na ta'addanci akan al'ummar Falasɗinu da ƙasashen musulmi jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah da ali imam hamna'i wanda ya gabatar da jawabi na ranar kudus ta duniya a yau juma'a ya bayyana cewa isra'ila ba daula ba ce wani sansani ne na sojojin ta'addanci akan al'ummar Falasɗinu da kuma sauran ƙasashen musulmi imam hamna'i ya kuma kara da cewa yin gwagwarmaya a kan wannan tsarin na dabbanci yana nufin yin fada da zalunci da kuma fada da ta'addanci wanda wajibi ne da ya hau kan kowa da kowa kamfanin dillancin labarun meher na iran ya nakalto cewa jagoran juyin halin musulunci na iran ya sake jaddada cewa batun Falasɗinu wani batu ne wanda ya shafi dukkanin al'ummar musulmi da kuma suka yi tarayya a kai da haka muka bi ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv 1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah kai mu mu kwana lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.